giro kai furo turupora boro shekarar da na shiga turupin nan wanga da kuke gani kanina ne na tarda shi a ciki na kuma tarda kwaitagi da teleze ni na zama na hudunsu muna nan muna wake-wake sai wata rana wani mushan waye kai na animaso da ake cema isaka tondi da aka tado daga tilaberi aka kawo gaya ya zo ya da mu muna waƙe mu muna raye-raye sai ya ce mana ya kamata mu yi bale to anan ne muka yi balen mu na harko cewa da mai filafili shi wannan bale rawarsa sunanta kama ganga duk dan basar ce ya iya wannan rawa sanan ne mai gidanmu teleze mai koyar da wasar ya ci gaba da shirye-shiryen wasannin muna ta yi har muka zo muka shirya bale din nan da ake ce ma canga kwai a wannan lokaci duk an muna shirya wasannin mu. ya allahirin shugabannin ma'aikatun bariki sukan zo wurin mu suna kallo bayan mun kare dole sai a zamna tare da su su ce mana ga yanda ya kamata mu gyara nan ga yanda ya dace mu daidaita a nan. To kamar wasan nan ta canga kwai da kuka yi a ciki wani na yaren canganci ko me yake cewa eh wannan yare ne na cangawa ka san wasar ita kanta naɗin sarkin cangawa ne a ma'anar wasar to shine wannan mutum yake ma sarkin kirari a cikin harshen canganci to yanzu ina son kamar yaren canganci kaɗan zan iya maka. n'i go ni ba go masai ni ba masai masai go bazo bazari zi. Ya yi kyau to fasara mini abin da ka ce abin da nace shine ina gaida ka kana lafiya kai da iyalinka yau kun shiga ritaya yaya tsarin ku da na yaran yanzu ya kasance kai lokacin mu da lokacin yaran yanzu akwai bambanci sosai ma mu idan ka dauka ko da ga kayan wasar irin na da ne mu muke amfani da su yanda ma'anar wasar ta kumsa yanzu ko yara ba sa amfani da wannan misali kuma suna sa gaugawa ga shirya wasar ba su yin dogon bincike mu kuma da sai mun yi bincike na samun labarin sosai da tarihin mu san yanda mu mun san yanda ake yin binciken kaga da injayi da ni duk da ba mu yi lakwal ba, mun san yadda ake yin bincike a nemo labari. Dan an ba mu horon akai. Misali kamar wajen waka, kaga mu mun karkasa waka kala-kala. Akwai waka da muka ma lakanin farar waka wada zaba yake ja dan amshe su karba. Akwai waka mai lakanin waka mai tabzi. Akwai kuma waka mai sunan waka mai jaye daya. Dukan kalolin wakokin nan a yayin ba da horon da muka samu ne aka kalkasa mana su don mutum ya san kowace kala waka zai shirya. Amma a cikin su kalar waka mai tabzi duk ta su inganci. din a tɛ valeur kabisa i